Bayan keɓe cibiyoyin gudanar da aikin rigakafin a ciki da wajen birnin Kano, an ƙaddamar da shirin yin allurar ga gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Alhamdulillah mu dai mun karɓi allurar COVID-19 a yau. Ba ta da wani sanin na wani zafi ko wani raɗi ko kuma ba da wani alamu na zazzabi. Na je an yi mun idan ina tsoronta to amma yanzu ina ba al'umma shawara da su je a yi musu. Na zo nan santar Mariri an yi mun allurar babu zafi babu wani canjin yanayi da na ji a tare da ni ko a bakina ko a na. Wasu daga cikin waɗanda ke rukunin farko na masu cin gajiyar rigakafin corona kenan a Kano. Madam Nafisa ta Adamu da ke zaman babbar jami'ar da ke jagorantar aikin rigakafin a cibiyar asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ta yi ƙarin haske kan yadda aikin ke tafiya. farko da muka fara dai kamar ma'aikata da jama'a ba za su samu fitowa ba amma idan muka kwatanta da zuwa yau litinin gaskiya alhamdulillah ma'aikata sun fito sosai kuma jama'an ma sun zo dama farko yadda aka tsara mutum zai fara yin e-registration ne wanda ake yi online akan waya idan ka yi za a turo maka number shine za a shigar to idan har mutum bai yi wannan ba idan ka zo cibiyar da ake ba da wannan allurai za ka samu jami'ai wanda suke wurin za su iya ma wannan registration din sai kuma a baka wannan allura da rubuta kati in har ka zo da identification number ɗinka a saka a cikin rajista ai maka allura ba za ka wuce minti biyar zuwa goma ba insha Allah. Ya bata kayan aiki? Alhamdulillah komai da akwai. Hatta wannan emergency kit akwai shi wanda ko da mutum zai iya shiga wani hali so an ba da waɗannan 'yan kayan da za a yi masa taimako na gaggawa. Mutum na kuka yawa ne daga ranar Alhamis nan zuwa yau? An yi wa mutum 175. A kullum target mu abin da aka sa zamu yi allura a asibitin malam mutum 120. Yanzu aka dai masana kiwon lafiyar al'umma na bayyana yadda sinadarin allurar rigakafin cutar ta corona ke aiki a jikin bil'adama. Yadda kowane rigakafi yake an fi samar da su ne ta hanyar amfani da wani burbushin kwayar cutar. Burbushin burbushin wanda zaka ce bai ka kwatanta shi da kwayar zarra misali wanda idan aka eh, sawa mutum a jikin shi shi kuma sai jikinsa ya taso ya gano cewa ga wani abu abokin gaba ya shigo wani bako to yayin da jikin nan ya gano haka sai ya fara samar da wasu sinadarai wanda muna cewa da su antibody garkuwan jiki wanda su wannan garkuwan jikin sai su fara shirin yakar wannan cuta kenan to amfanin su shine ko da ainihin cutar za ta zo ta same ka kuma to in Allah da wannan garkuwar jikin sai kuma ta dama ta shirya sai ta kama yakin ta sai ta tumurmushe ta ta haɗiye ta kenan. Dr. Awol Umar Gaji da kenan ƙwararren masanin kiwon lafiyar al'umma a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ko da yake rukunin farko na waɗanda za a yi wa allurar a Kano bai wuce mutum dubu ɗari biyu da tara ba amma gwamnatin jihar na hasashen samar da ita ga mutane miliyan goma sha biyu daga nan zuwa baɗi idan Allah ya kai mu. Kano muna da wajen mutum miliyan goma sha biyar zamewa, eh, mutum kusan miliyan goma sha ɗaya miliyan goma sha biyu allurar rigakafin COVID-19 a Kano tsakanin wannan shekara ta alif dubu biyu da ashirin da ɗaya zuwa alif dubu biyu da ashirin da biyu. Dr. Tijjani Hussein kenan coordinator yaƙi da cutar corona a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari. muryar Amurka daga Kano, Nigeria.